الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa domin karasa abin da ya rage na darasinmu a kan aya ta hamsin cikin suratul hijir faɗin Allah ta'ala wa anna azabi huwa al'adabul alim mun ji a cikin darussan da suka gabata wani bangare na bayani akan abin da Allah ya tanadar na azaba wanda shi da kansa yasa yake cewa azabarsa mai tsanani ce daga cikin abin da ya tabbata na wannan azaba <coughs> shine da menene Allah maɗaukakin sarki zai yi makamashi wa wutan jahannama idan an ce makamashi kowace wuta akwai abin da aka sa shi ne wutar take ci kafin ta kona wanda za ta kona to menene makamashin wutar jahannama <clears throat> makamashin wutar jahannama duwatsu ne da kuma mutanen da aka jefa a cikinta shi kansa mutum ɗin Shi ne matsayin kirare da za a sa domin wutar ta rinka ci sai ya zama kamar shi ne mai ko fuel inda ake sa wutar domin wutar ta kara ci idan yanzu wuta tana ci ta ka ɗauki mutum aka sa a ciki ai gangan ai wannan jikin mutum ɗin zai rage ƙarfin wutar ta yiwu ma ya iya kashe wutar idan wutar ba ta da yawa to amma ita wutar jahannama shi mutum ɗin dama yake ƙara mata ta ƙara ci saboda shi kamar mai ne aka ƙara wa wutar da duwatsu ne a cikinta amma ana sa ɗan adam sai ta ƙara ci saboda ɗan adam ɗin an sa masa wani sinadari a jikinsa irin ɗan sinadaran da suke sa wuta ta ji tana so ta kama wannan shine ma'anar faɗin Allah maɗaukacin sarki wa kudu hannasu wal shijara makamashinta shine mutane da kuma duwatsu shi ya sa abdullahi ibn mas'ud yake fassara ma'anar wa kudu hannasu wani shijara yake shijaratun min kibrit khalaqa hallahu indahu kama sha duwatsu ne irin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya yi su da sinadarin kibrit sinadarin da shi kansa shi ma makamashi ne irin sinadarin irin sinadarin da daga shi ake extracting din ashana to shine aka tara shi ya zama kamar duwatsu to su ne wanda za a bunka su a ciki sai kuma a kawo dan adam sai a sa sai zama kamar ana ƙara mata mai ne Allah ka tsare mu da wutar jahannama to idan aka zo yin wannan azaba ina ne za a kona ta ina za a taba a bar ina azaba ce ta ko ta ina azaba ce wadda mutum bai taba iya sawwara ma ko ya gane wannan wani irin azaba ba ne wa'annan azabi huwa al'azabul alim yan wuta za a yi musu azaba ta saman kansu yusabbu min fawqi wuqusihim al-hamim thumma subbu min fawqi ra'sihi thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim ta saman kansa ana kwarara masa ruwan zafi sannan kuma tana ƙona fuskarsu wa ta sha wujuhahumun na azaba a fatar jikinsu ta ko ta ina inda ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'adab duk lokacin da fatar jikinsu ta zagwanye saboda tsananin cin wuta ta cinye sai a sake musu sabuwar fata saboda su ƙara ɗanɗanar azabar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar wanda take kama fata ta rike azaba ce wanda bayan ta ci waje za ta ci ciki har ta isa har kan zuciya Allah ke tabbari wa alal afida sai ta rika ci har zuciyar mutum sai ta ci kuma za ta kewaye shi ta ko ta ina ba inda za a ce baya cin wuta shi yasa Allah zai ce sun jahima salluhu ku zura shi a cikin wutar ba wai ku rika kwara wutar a kansa ko wutar tana ci shi kuma yana jin ta ba a bayan an gama bunka wutar sai a bude cikinta sai a zura shi a ciki sai a sake rufewa ha alaihim muksada fi amadin mumaddada sannan kuma tufafin da za a sa musu shi ma na wuta ne fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar tufafin ma da wuta aka yi wutar da wuta aka yi rigar da wuta aka yi wandon sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an sannan a sa musu wannan kuma sai a ɗauke su sai a zura su a ciki kuma ta kewaye su ko ina wannan azaba ya rab ya rab wannan irin azaba wala yu'azibu azabahu ahad wa anna azabi huwa al-azabul alim Allah ce azaba ta ita ce azaba mai tsanani wannan irin azaba rabbi ghafur ubangiji na mai gafara ne rabbi rahim ubangiji na mai rahama ne ya ce a gaya mana an anni anal ghafurur Wahim, me zai sa ubangiji na har ya kai ga irin wannan azaba kai ka tabbatar tura ta kai bangoni. ne ubangiji ya ce a faɗa sunansa shine al-ghafur shine sunansa ar-rahim wallahi duk wanda kaga ya kai ga ubangiji zai masa irin wannan azaba ya cancanci a yi masa ne duk wanda bai cancanta ba Allah baya zalunci la ilaha illallah bayan azaba da za a yi da wuta akwai kuma azaba da Allah zai yi da waɗansu abubuwa na daban wanda ba wuta bane. kowane ɗaya daga cikinsu shi ma kamar yadda wutar take da tsanani haka shi ma yake da tsanani daga ciki akwai azabtarwa ta hanyar ɗauri ɗauri da za a yi da sasari ɗauri da za a yi da al'aglal irin wanda ake ɗaure bayi da shi da ɗaurin da za a yi da sarƙa da ke irin wanda ake yi wa duk fursunar da laifinsa ya kai hukuncin kisa irin wannan ɗauri za a yi idil aghlalu fi a'naqihim والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار يسجرون waɗanda za a ɗaure su a cikin sarƙa sun mafi silsilatin zar'uha sab'una zira'an a ɗaure shi a cikin sarƙar da tsayin da zira'i saba'in fa yau ba idin azabahu ahad a wannan ranar Allah zai yi azabar da ba wanda ya taɓa yin irin ta wala yusuf wa saqahu ahad Allah zai yi daurin da ba taɓa yin irin wannan dauri ba yana daga cikin nau'in azaba da Allah zai yi a wuta shine azaba ta wulakanci da za a kifa mutum akan akan goshinsa ana jansa a ƙasa irin yadda ka san mafi munin azabar da za a yi wa mutum idan an kama shi a ɗaura shi a bayan mota a ɗaura shi a bar shi ana gyansa a ƙasa mutane suna gani mota tana tafiya da shi irin wannan nau'in azabar a haka za a yi wa mutum kuma a cikin wuta ne fuskar take yawma yushabuna da nari ala wujuhihim ana ce musu zuqu masa saqat ku ji yadda ɗanɗanon sakar yake idil aglalu fi a'naqihim wat salasil yushabun ana jansu a ƙasa fil hadid cikin tsananin ruwan zafi sun mafi dari yusjarun sannan a cikin wuta kuma ake babbaka su yadda ka san ana babbakar ganda haka za a yi babbaka wa mutum idan ya shiga cikin wuta akwai wani nau'in kuma na azaba banda azabar wuta Shi ne a gallaza wa mutum ta hanyar sanya shi ya ci wani irin abin da ake ce zakum a sashi ya rinka cin wani abin da ake ce ritlin sun ba inda kuma ayyuhan dalunar mukaddimun la'akiluna min shajarin min zakum famali'una min halbutun da alaihi min alhamim Allah ya ce za a ciyar da ku itaciyar zakum kuma sai kun cika cikin ku kuna cin wannan itaciyar menene ake nufi da zakum inna shajarata zakumi ta'amul ahid kalbuhul yaghli fil butun tsananinsa ya kai kamar a ce dalma ce aka tata ake tafarfasa ta shine wannan itaciyar shi za a sa su ci kuma su cika cikinsu kuma kamar narkakkiyar dalma ne kuma tana tafasa a cikin cikinsu sannan kuma za a sa kuma su ci daga rislin wala ta'amun illa min rislin la ya'kuluhu illa al kaya ce irin kayar da ba kowace dabba take iya cin wannan kayar ba haka za a sa mutum ya ci wannan kuma a sashi dole sai ya ci tun da ya ce yana bukatar abinci sai a bashi wannan in ya tauna sai ya huhu da ko'ina kuma a ce ci gaba da ci wannan wata irin azaba ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya karanta ayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku mutane ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah saboda Allah abin tsoro ne sai ce lau anna qataratan min zakkum wannan itacen zakkum da aka ce yan wuta za su ci da a ce digo daya zai digo a wannan duniyar lau anna qataratan min az-zakkum qatarat fil ardi la aftadat ahla dunya ma'ishatahum da digo ɗayan da sai ya bata fatilitin duniya gaba daya sai ya lalata dukkan abincin duniya gaba daya da ba wani abu da dan adam zai iya ci ko ya yi amfani da shi wannan ɗigo kwaya ɗayan sai ya lalata duniya gaba ɗaya shi abin da Allah zai ce fa maliku da min halbutun sai ya cika cikinsa yana ci abin da zai iya lalata duniya duka in ya shiga cikin ciki shi kuma me zai yana daga cikin ɗau'ukan azaba a cikin wutar jahannama banda wuta shi a sa mutum idan mutum ya ce yana so ya sha sai a bashi tafasasshen ruwan zafi idan ya ce yana barbari wani abu ya ɗan tanɗa sai a rinka bashi bugunya a rinka bashi ɗiwa irin wanda ta taru daga jambo na mutanen yan wuta da sadid da rasta wa iya sagitu yi wasu bi ma'in kalbuhul ya shi idan mutanen yan wuta suka ce suna so a taimake su a ba su ruwa su sha tsananin azaba ya yi tsanani ko kai yanzu idan temperature ya yi yawa ya kake ji kana bukatar ruwa balladara wanda yake cikin wuta ya Allah a ba mu ruwa mu sha ya Allah a shayar da mu su bi ba ta ce to ga ruwa bari a ba ku ruwa ruwa ko ga ruwa wannan ruwan kai ka ce darkakken dalma ne yashwil wuju suna ɗaukowa idan za su sha sai ya soye fuskar kafin ba ya sha ruwan kuma tun da ka ce aka baka wallahi sai ka sha in aka baka kana gani ya soye fuskar fa a ba ce ai ka riga an riga an kawo ai ba a mayarwa sai ka sha wasu kuma an hamiman in kuma ruwa ne aka zo ba su sai a ba su ruwa mai tsananin zafi faqat a ab'a'ahu suna sha sai yayyanke hanjinsu Yanzu ne kuma a sake wani hancin a sake ba su su sha bi gwara ifi jahannam wa yusqa min ma'in sadid a rinka ba shi ruwan bugunya na iwa irin bugunyar da take fita daga idan mutum ya kone irin wannan bugunyar da take fita a jikin kuna irin ta ne idan ta taru sai a tara sai a ɗiba sai a ce ga wannan ga abin sha a cikin nan kake neman abin sha uhu mutum yana daukawa yana ta kokari kwankwada wala ya kadu yusibuhu kuma ya kasa hadewa amma an ce ci gaba da sha la fi fiha bardan wala sharaba illa habiban wa ghasaqa ba su da wani abun sha sai ruwan tafasashe sai kuma ruwan diwa yana daga cikin nau'ukan azaba banda azaba da wuta shi da azaba da zillun bi yahmum da kuma samum me ake nufi da samum shine turulin tsananin tsananin turuli na wuta sannan al-yahmum kuma shine wato hayakin wuta da ya daskare ya dukkule Saka idan suna neman iska su ɗan shaƙa su ɗan sabu sarari sai a turo musu samu in suna neman inuwa sai a kawo musu ya hannu shi ne ma'anan wa ashabu shimal ba ashabu shimal fi samumin wa hamim wa zillin bi ya hamu انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا La لا wa ظليل ولا يغني من اللهب sai sun je akan za su ji inuwa sai su ga ashe ba inuwa bace ce kuma baya rage kobi da tsananin zafin wuta da kuma harshenta yana daga cikin azaba a wuta banda ita wutar shi ne duka duka da buhu shi ne ma'anar walahun makami min hadid shi ne za a yi ta dukansu da karfi ba da bulala ba ba da sanda ba ba da kwagiri ba da karfe za a rika dukansu karfe irin da guduba kuma da irin karfin duka irin da mala'ika irin wanda dama abin da ya sa aka hadice shi kenan kuma karfin dabtsinsa irin na iya duka ne sai a ce ka dake shi shi da walahu fantabi'u min hadid yana daga cikin nau'i na azaba banda ita kanta wutar shi da azaba da wani abin da ake ce zamharir la yaro da fiha shamsan wala zamharira yan aljanna kenan amma yan mutakan suna cikin shi ne wani ruwa mai tsananin sanyi shi kuma wanda abdullahi ibn abbas ya ce idan wannan ruwa ya taba mutum tsananin sanyinsa ya sa yana taba kashin mutum zai karere ya kashin zai sa kashin mutum a lokaci ɗaya yana rugu-rugu saboda tsabar sanyi sai mutum ya rika ce yana son dubi yana son dubi saboda tsananin sanyi fa da wutar da yake kuka din a bashi sanyi in aka sa masa sanyi sai ce to wuta wuta wuta saboda bala'in sanyin sai a bar shi sai ya jita ya kake tsammani tsananin da zai zama ga mutumin da yake cikin bala'in tsananin zafi sai kuma a zo a jefa shi a cikin kankara ko flask ka sa masa ruwan zafi sai ka juye sai ka kawo ruwan sanyi kana sawa zai fashe ne ballantana ɗan adam ka sa shi a tafasasshen ruwa kana tsada shi kuma sai ka sa shi a cikin ruwan kankara wannan kaɗan ne daga cikin azaba da nau'ukanta wanda Allah zai yi a cikin wuta wanda banda azabar wutar wa'anda azabi huwa azabul alim abu na gaba shine al'adabul ma'adawi azaba banda wanda take ta gangan jiki azaba ta wanda shi a rai ake ji sai dai ka ji a ranka yana daga cikin azaba mafi budi wanda ya fi komi budi a wurin 'yan wuta shi a haramta musu ganin Allah wannan haramta ganin Allah din da Allah yake kalla kuma an rabbihim yawma idin la mahjubun su kam Allah ya tsare su ba za su ga ubangiji ba ubangijin da baka bi shi ba baka bauta masa ba ka ki shi a nan duniya to wallahi ba zai yadda ka ganshi ba su kuma yan aljanna ba abin da za su samu da yafi musu ni'ima sama da ganin Allah ibnu rajab alhambali yace a'zamu azabin nar a'zamu azabin nar hijabuhum an rabbihim azza wa jalla mafi girman azaba da za a yi wa ‘yan wuta shi ne azabar haramta musu ganin ubangijinsu yana daga cikin azaba da za a yi banda ta zahiri shi ne a hana ka wato yadda Allah ba zai kalli mutum ba kallo na rahama kuma Allah ba zai masa magana ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce cewa idan ladina yashtaruna bi ahdillahi wa ibadihi thamanan qalila waɗanda suka riki alkawarin Allah alkawarin da ke tsakaninsu da ubangiji sai suka sai da wannan alkawarin suka nemi alkawarin da yake tsakaninsu da Allah da shi ne za a nemi kuɗi a duniya wa ibadihim rantsarantsan su za su yi rantsi akan komi su dauki alqur'ani su rataya su rantsi su ce za su yi kaza za su yi kaza saboda qalilan saboda abin da za a samu a duniya ko lokacin da yake rantsuwa din yana duk bai za a bashi ne bayan ya gama rantsuwa ya shiga ofis yashtaruna bi ahdillah alkawarin Allah da kuma da tsarin tsaye da shi ne suke neman samanan kalilan abin duniya ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah za su gama cewa rabon su ne a duniya ba sa da rabo a lahira wala yukallimuhumullah Allah ba zai yi magana da su ba wala yanzuru ilaihi bi yawmal qiyama ko kallon su Allah ba zai kalle su ba dubi irin da rahaba da tausayi wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga laifukan da suka zo da shi ba zai bar su ya ce ku zo ku ji da laifukan ku wala hum azabun alim kuma suna da azaba bai radadi wannan azabar wala hum azabun alim ita ce Allah ya faɗa a dan cikin tafsirin wa anna azabi huwa al-azabul alim ka kai abu cewa azaba ta bai tsanani ce yana daga ciki shi ne Allah ɗaukakin sarki zai hara su su ma yin bagara kai Allah ya ƙi maka bagara wala yukallimu hubullah kuma kai ma zai Allah ya ce to kai ma ba za ka sake magana ba nan, su ne waɗanda Allah daga baya zai ce musu ikhtaqu ha wala tukallimu ku ci gaba da zama amma kar ku sake ke nan sai a toshe bakin su ba za su sake bagara ba shi Allah bai musu bagara ba su ba ba su samu su amsa ba ballantana ba su kawo uzuri yana daga ciki shi da a haramta musu ba kawai shiga aljanna ba duk wani abin cikin aljanna na jin daɗi Allah zai riga ya ja layi ya ce wannan haramun da ya kansu shi yasa yan wuta idan suka ji wuta za a ba su dama su yi magana da yan aljanna ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ba. A الماء أو مما رزقكم الله Kalu inna allaha harramahu ala al-kafirin ai Allah ya haramta abu cikin aljanna wa kafirai innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an yana daga ciki shi da za a haramta musu zama da mutanen kirki ba za su sake ganin mutanen kirki ba sai dai su zama a cikin mutanen banza fa kubuki bu fiha hubbal gawud wa jududu iblisa ajma'un da su da mutanen banza da rundunar iblis su ne abokan zamansu kullum har abada mutum ya canza abokan zama kenan yan aljanna kuma ma annabiyina was siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan kuma sa'a ulaika rafiqa yana daga cikin abin da za a yi wa 'yan wuta a ranar kiyama shi ne wulaƙantarwa ka san dan adam baya so a wulakanta shi dan adam ba yana son karama ta dan adam ba da daraja irin ta dan adam da rai da privilege duk dan adam yana so to wallahi wanda duk a duniya ne ake wada hayaniyar ba ka je lahira duk waɗannan kafirai duk waɗannan arna masu yawan magana ga haƙoƙin ɗan adam da wane ne za ka ga yadda Allah zai wulaƙanta su yana daga cikin wulaƙanci da Allah zai yace walakum azabun muhim za ka ga yadda za a wulaƙanta ɗan adam idan ya je ranar kiyama daga cikin wulaƙancin su shine Allah maɗaukakin sarki ya ce fa wa rabbika la dahshurannahum wa shayatin thumma la nuhdirannahum hawla jahannama jifiya haka za a kawo su a gurfane dil down kowa ya yi dil down suna suna kewaye a gaban jahannama an daddauro su an daure su sun yi haka muhti'i da muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa kuma suna dan sun gurfana suna gaban wuta kafin a ce a jefa su a ciki irin mutum yana zaune da yana jiran ya za a yi da shi a wulaƙance wa tara kulla ummatin jafiya hadisi daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna Allah idan kana yawmal qiyamati yanzilu ila al-ibadi liyaqdi bainahum wa kullu ummatin jafiya lokacin da Allah zai sauko domin ya yi hukunci ba duk mutane suna da down waɗanda suke da imani ne daga baya Allah zai ɗaga su amma irin waɗancan ɗan wuta su a haka za su ci gaba da zama a wulaƙance kuma in suka zo suka haɗu da masu imani a wulaƙanta su a ce ku koma jefe wa yau tazul yauma ayyuhal mujrimun kuwa ne kanku kanku haɗu da mutanen kirki yana ɗaya daga cikin wulaƙancin da yake cikin wuta da tozancinsa shi ne za a sabu su rashin fam za su fitar da fam akan fita daga cikin azaba za su ji a ransu cewa su fa ba su taba fita ba ka san wani lokaci fam ba da ɗan tsabbani zuwa lokaci kaza ai yana ɗan sa yana ɗan rage maka radadi to amma ya kuma idan ka ji cewa ba ranar da zai kare labisi da fiha ahkama la yazuqu da fiha bardan wala sharaba wada dau ya baliku li yaqdi alaina rabbuka qala iddakum baqitun za ku ta zama ba za ku ta ba yana daga ciki kuma shi da yi wa mutum azabar da ta kai ya mutu amma a hana shi mutuwa azaba ce za a yi wa mutum wa ya'tihi al-maut min kulli makan mutuwa ta zo ta ko ta ina wa ba huwa bi bayyi idda a nan duniya ne da tuntuntuni ya mutu shi da kansa ba zai rika ce ya laita haka na tilqadiya idan ba in mutu idan mutuwa take a nan duniya kowa yana jin tsoron mutuwa in kaga yana gudu ba wai yana so ya ga mutuwar ne ba yana so ya gudu mata can kuma yana so ya gudu ya je inda mutuwar take saboda mutuwa ba ta bi mata dama ba amma sun bala ya mutu fiha bai isa ya mutu ba wala ya haya kuma shi ba a raye ba Allah ka tsare mu jama'a duk wannan wa'azi da duk wannan karatu da muka yi shin suwaye yan kuta suwaye waɗanda irin wannan azabar ta tabbata a kansu walakin haqqat kalimatul adabi ala al-kafirin kafirai su ne lamba ɗaya cikin waɗanda wanda abu ya tabbata a kansu da su da munafukai irin waɗanda suke nuna imani suna nuna suna tare da mobilai suna nuna su musulmi ne amma kuma a cikin zukatansu su ba musulmi na gaskiya ba ne suna nuna alamar suna da imani amma kuma su ba masu imani ba ne waɗanda suke neman yaudarar Allah suna yaudarar mutane da maganganunsu yukhadi'una Allah wal ladina abadu. amma kuma kawunan suke yaudara ba Allah ba wa ba yakhda'una illa anfusahum irin waɗanda su ne lamba ɗaya su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki a kansu yake cewa wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama da fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah Allah ya ce ya riga ya wu musu alkawari cewa sai sun shiga wuta da munafukai maza da mata da kafirai gaba su kuma ita ce ta cancanta da su sannan kuma Allah ya ce annaru wa'ada Allahu alladhina kafaru wa bi'sal basir kul a'udabbi'ukum kul a'udabbi'ukum bi sharrin min dhalikum annaru wa'ada Allahu alladhina kafaru wa bi'sal basir abinda za mu cika da shi abinda za mu cika da shi ya ɗan uwa shi ne duk wannan karatu da muka yi akwai manufa a cikinta manufarta ita ce mu cusa wa kanmu yadda ake tsoron Allah da yadda ake tsoron azabar Allah Allah bai faɗi duk waɗannan a kan wasa ba Allah ya faɗi wannan ne saboda ya razanar da mu kuma da gaske abin razanarwa ne saboda ya tsoratar da mu kuma lallai abin tsoro ne Allah gaskiya ne kuma azabar Allah gaskiya ce mu ji tsoron Allah mu kuma ji tsoron a ce wannan azabar da mu za a yi Allah da ya ce tabbas zai yi amma wa wada wada wa zai yi Allah kaɗai shi ya sani ka ji tsoron tayu kana ciki karka yadda a bani gurace-gurace cika maka zuciya kana ji kai bar da kai a ah, wannan azaba ai ba wa'ancan za a yi ba haka ba ne. Allah ya ladabtar da mu a kan duri karo sa kare kora mu cikin waɗanda suke wannan addu'a har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar ربنا آتنا في الدنيا Asira وفي الآخرة wa وقنا عذاب النار yana daga cikin addu'ar da annabi ya fi a duniya in jina na Aisha shi ne yana roƙon Allah ya bashi mai kyau a duniya ya bashi mai kyau a lahira kuma ya tsare shi daga azabar wuta yana daga cikin abin da Allah ya ce mutanen kirki Ibadun rahman suna roƙon Allah suna ce na surif anna azaba jahannam Hakika azabar jahannama tana iya kama mutum ka ji tsoro kuma ka riƙa ji kamar ta yiwu fa kai ma za ta kama ka to sai ya sa kanka sai ya sa ka ka yi taka tsantsan sai sa kuma ka yi iya kokarin ka wajen guje mata shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mu bile za su rinka ce rabbana ba hada ba batilan subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad afzaita ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka tozarta shi ka wulakanta shi ya Allah karka tozarta mu karka wulakanta mu dole yana daga cikin ladabi da alqur'ani ke koya mana karka yadda da ɗai ka riƙa ji cewa wannan azabar ana magana akan wasu ne ban da mu a ciki a'a inda ban da mu a ciki da Allah ba zai gaya mana ba shi yasa idan Allah ya gaya mana sai ka ji ya bi da cewa mu ji tsoron sa mu mu ji tsoron azabar sa magabatan mu na kwarai abin da suke yi kenan abubakar radiyallahu anhu ya fi kowa daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma amma yana jin tsoron wannan azaba ta Allah da ya kuma yana ranka cewa wani shi da shi ya abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai dan aljanna ne kuma ya san manzon Allah da kike amma wallahi bai tafakkace akan wa adda adabi wal adabul alim kullu da yake tsoro sanin tsoron sa yasa ya tura da azabar Allah sai rika rike harshen sa yana cewa hadal ladhi awwala bil bawari wannan shi ne abin da ya cuce ni har shi da har shi da ya gabi ne wa kana yanki kafiran yana yawan kuka yana cewa uku jama'a ku yi kuka ta illar dabbu ta ku idan ba kuka bai zo ba ku yi kamar yadda bai kuka yake amma wannan ba abu wasa bane abu kuka ne ka dai ko kuka idan ba kukan bai zo ba ka yi kamar irin yadda bai kuka yake amma karka yi irin yadda bai wasa da dariya yake yi. idan ana magana a kan zama shi da wanda zaka yana cewa wadittu anni sha'ratu wadittu anni sha'ratu fi jabbi rajulin mu'min fi jabbi 'abdin mu'min shi ne saboda tsananin tsoron azaba ba idan ba ni da ba an adab bane a ce ba na cikin wannan idan ba da ni gashi ne kadai a cikin wani mu'mini an gama da ni amma ni da a ce ba ba san adab bane saboda tsananin tsoron wannan azaba Kuma dan Khattab waɗanda suka san Allah hakikalin da kenan suke yin tsoron su san azabar da ba abun bane har ya zama an gano cewa akwai layi biyu a kumatunsa saboda tsakar yawan kuka idan yana sallah yana karanta ayoyin azaba yawan kukan ya sa hawaye ya saba da kumatunsa har ya dafa zabe da haka suka san shi an saba idan ana karanta qur'ani aka karanta irin waɗannan ayoyi na azaba sai da ko sai kwanta rashin lafiya yayin da zabi a gida sai a rika zuwa ana gaishe shi sai ranar da shi da kanka yana karanta alqur'ani suratul nur yayin da inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangiji ta tabbas sai an yi ta wa baka wa shadda da babu hatta barima yayi kuka yayi kuka kuka yayi tsanani har sai da yasa ya faɗi rashin lafiya aka rika zuwa ana gaida shi ba sauro da ya cije shi ba ba bakteriya ce ta kama shi ba ba wani abu bane ya same shi tsananin tsoron Allah ne kawai saboda tsoron azaba ya tabbatar azabar Allah gaskiya ce shi ne lokacin da aka soke shi yana kusa da zai yi shahada bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa alamar cewa zai yi shahada fa kuma in ya mutu mutuwarsa shahada ce kuma Allah ya karba amma saboda tsoron azaba yana cewa law anna li tala al ardi dhahaban laftadaitu bihi min adabillahi qabla an ara yace wallahi da a ce na mallaki abin da ya kai yawan fatin ƙasa gaba ɗaya na zinari wallahi da na ba da shi saboda kar Allah ya mun azaba in samu ni in tsira daga azaba kafin in je in ga Allah wannan yana cikin sayyid bukhari shi yasa ibnul jawzi bayan ya kawo wannan ya kawo wannan hadisi yake cewa wa ajaban min khawfi umara ma'a kamalihi ka dubi abun mamaki irin tsananin umar tsananin tsoron da umar yake da shi wa azabar Allah duk da cikansa wa abdaka ma'a nuqsanika kai kuma abun mamaki ne yadda kai kuma kake dauka kawai aljanna bagas ne kai waye in aka kwatanta ka da umar umar yana kuka kai kuma kana dariya umar yana tsoro kai kuma kana ji ba matsala Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib duk haka suke mun karanta da ku hadisin uh, Usman dan Affan lokacin da ya je makabarta an ga yadda yake yawan kuka idan an zo ne mutum aka ce me kake tsoro ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka yi kuka har gemun sai jike idan aka je makabarta ce ina tuna azabar Allah ne ni ma ran da za a kwantar da ni a wannan wurin a ce yanzu ina jiran azaba da bi ko ba bi ban sani ba amma Allah ya sani waɗannan da duk aka binne su anan Allah ya san me suke ciki ko yanzu ba mu sani ba ga ana yin wannan kuma in tabbatar haddani za a yi za a kwantar da ni kuma ku ce ba zan yi kuka ba manufar irin wannan karatu da irin wannan wa'azi da Allah ke mana a cikin alkur'ani ya ta daɗa jaddada mana cewa azabar abin tsoro ne shi ne saboda mu yi biyayya ga Allah mu kiyaye tauhidi tsantsa kar kai wasa da al'amarin Allah akan tauhidi ka kadaita Allah shi kadai shi ne kadai mai wannan azaba kar ka hada shi da kowa idan ka zo bautar ka tabbatar shi kadai kake bauta sai ya sa ka cewa idan an je lahira shi kadai ne kuma da ba zai iya tseratar da kai daga wannan azabar sannan kuma ya nuna maka muhimmancin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa ba bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kururu ta cewa kai kana son sa ba a'a a gani a aikace a gani a ƙasa duk abin da aka ce da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka rike shi kaf kaf alama ce ta cewa zaka samu ceton sa a ranar kiyama saboda an tambaye shi wane ne yafi cancanta da ceton ka yace wanda ya rike tauhidi da gaske man kana la ilaha illallah khalisan bil qalbi tauhidi da tsatsa da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama ya cece ka sai Allah madaukakin sarki ya bashi ceton ka ga ayoyi waɗanda su ne za su zama mana cikato kuma waɗanda su ne za su zama mana darasi na ƙarshe a kan wannan karatu ƙul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم نعم. قل لا أعبد مخلصا له ألا ذلك هو الخسران المبين madaukakin sarki ya ce kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه Allah ce ka ce da su ni dai an umarce ni akan in bauta wa Allah ne ina mai tsarkake bauta gare shi ba tare da haɗa shi da kowa ba a cikin kowane nau'i na bauta kuma an umarce ni a kan in zama farkon musulmi ka ce da su inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ka ce da su ina jin tsoron idan na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba ta wani yini mai girma azaba mai girma nake jin tsoro idan na saba wa ubangiji na an ce kul dawa ake yi dawa ake yi na manzon Allah sallallahu alaihi an ce gaya wa mutane yana jin tsoron azabar Allah idan yayi sako saboda azabar Allah abin tsoro ne Allah ne da kansa ya ce ya faɗi cewa yana jin tsoron azaba sannan Allah ce abu a'budu mukhlishan sallahu dini ka ce da su ne Allah kaɗai nake bautawa ina bai tsarkake addini gare shi fa abudu ma shi tun dole idan ku kun ga ba za ku karɓi wannan wa'azin ba ku bauta wa duk abin da kuka ga dama ba wanda zai sa kuma wanda zai hana ku ni dai na isar da nawa ni kuma na ce ni ina jin tsoro idan ku ba ku jin tsoro fa abudu ba shi tun min dole ai wa'azi ya fi taufi ne wanda duk ya ga wannan karatu bai yi masa ba wanda duk ya ga abin da aka faɗa kamar abin wasa ne wanda duk ya ga wannan abin kamar wasan kwaikwayo ne to ya jira fa abudu ba shi tun min dole ku bauta wa duk abin da kuka ga dama wanda ba Allah ba za ku gani qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah zaka ga su wane ne yan asara waɗanda suka yi asara su ne waɗanda za su yi asarar kawunansu kuma suka yi asarar iyalansu a ranar kiyama asalin asara ba a duniya take ba asalin asara ita ce a lahira sun yi asarar kawunansu kana ganin kanka da kanka amma baka isa ka cetar da kanka ba za ka shiga wuta inda kuma salon na kana ganin iyalanka kai ka haifi 'ya'yan nan kai ka auri matan nan iyayen nan su suka haife ka waɗannan 'yan uwanka ne amma kana gani kayi asarar su an raba ka da su za ka shiga wuta wannan ita ce asara mafi girma zalika huwa al-khusranul mubin wannan ita ce asara a fili wanda babu wata asara da ta fi ta bayyana lahum min fawqihim dhulalun minan nar waɗannan 'yan wutan suna da inuwa ta wuta daga samansu wa min tahtihim dhulal sannan suna da inuwa kuma ta wuta a ta ƙarƙashin su zalika yuhawwifu Allahu bihi ibada wannan shi abin da Allah yake tsoratar da bayin sa shi wannan azabar irin wanda akwai ta ta ƙasa akwai ta a ta sama ita ce abin da Allah yake tsoratar da bayin sa da ita shi yasa yace a ce musu wa anna azabi huwa al-azabul kuma shi yasa yace a ji tsoronta kuma shi yasa yace a ce inni akhafu in asaitu rabbi azab ina jin tsoron azaba idan na saba wa ubangiji na to Allah ta zalika yuhawwisu Allahu bihi ibada Allah ya tsoratar da bayinsa da shi babu wani da zai je ranar kiyama Allah ya zo zai masa azaba ya ce ai ya ce Allah baka gaya mun cewa wannan azabar abin tsoro ne in ji tsoronta ta ba gashi dan Allah ya faɗa Allah ce ya ibadi fattaku ya ku bayina don haka ku ji tsoro na ya ku bayina ku ji tsoro na ya bayin Allah ku ji tsoron Allah Allah ka tsare mu daga abin da muke tsoro Allah ka sa tsoron ku ya mana amfani a nan duniya ku bauta maka a cikin tsoronka Allah ka sa tsoron mu akan azabar jahannama ta yi mana amfani ta yadda za ka tsare mu daga azabar jahannama Allah ka ba mu damar yin aikin da ya dace da abin da zai samu samu rahamarka mu ci moriyar rabbi ibadi addi adal ghafurur rahim Allah ka tsare mu daga aikin da zai sa mu fada a cikin wannan abun tsoro cikin wa adda adabi huwal adabul alim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh